صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Lahadi. Daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin afirka a yau sannan shirin kissoshin rayuwa bayan nan sai shirin amsoshin akida sannan shirin duniyar mu a yau sannan daga ƙarshe ku saurari shirin muryoyin masu saurari da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurari lafiya. Kokun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 19 ga watan fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 28 ga watan rajab na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 26 da suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan fabrairun shekara ta 1997 tsohon shugaban kasar china ding xiaoping wanda kuma ya kafa a sasi na ci gaban tattalin arzikin kasar china ya rasu yana da shekaru 92 a duniya kasar china ta samu sauyi da ci gaba mai tarin yawa a lokacin shugabancinsa shugaba din ya aiwatar da wani tsarin tattalin arziki wanda yake haɗe da da gurguzu amma duk da haka ya shigar da kasar ta china a cikin harkokin kasuwanci da kasashen duniya din ya sauka daga kan kujerar shugabancin kasar china a shekara ta 1990 saboda tsufa sannan kuma ya rasu a rana irin ta yau a shekara ta 1997 da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 550 da suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan fabrairun shekara ta 1473 aka haifi nicholas copernicus masanin ilimin taurari da lissafi ɗan ƙasar poland da farko dai ya fara karatu ne a bangaren ilimin taurari amma daga bisani kuma ya koma a bangaren likitanci bayan kammala karatunsa ya shiga bincike a bangarori daban-daban kuma ya koma karantarwa a birnin rome na kasar italiya inda yake koyar da ilimin lissafi amma kuma duk da haka yana gudanar da bincike mai zurfi akan ilimin taurari inda a shekara ta alif biyar da uku ya kai ga gano cewa ƙasa ce take zagaye rana ba rana ce take zagaye ƙwallon ƙasa ba ya kuma gano cewa ƙasa tana zagaye rana a cikin sa'o'i 24 a kowace rana guda bayan wani ɗan lokaci da ƙaddamar da littafin da ya rubuta akan yadda ƙasa da taurari suke zagaye rana a cikin sararin samaniya ne ya rasu ranar 24 ga watan mayun shekara ta 1543 masu saurari assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran Hukumar kula da ayyukan ceto a Turkiya ta ce za a ci gaba da gudanar da ayyukan ceto ne kawai a yankuna biyu da iftila'in girgizar kasar ya shafa. An zaɓi Azali Asumani na Comoros a matsayin sabon shugaban ƙungiyar tarar Afirka na wannan karo. Wani harin saman Isra'ila a Siriya ya kashe mutum sha biyar a birnin Damascus da kewaye. To yanzu ga cikakkun labaran hukumar kula da ayyukan ceto ta turkiyya a fad ta sanar a wannan lahadin cewa za a dakatar da ayyukan ceto da ake yi a kuma ci gaba da gudanar da ayyukan a wasu yankuna guda biyu kawai da iftila'in girgizar kasar da afkawa kasar ya shafa wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka shiga kasa da mako biyu da afkuwar girgizar kasar yankunan da girgizar kasar ta ranar shida ga wata ta fi shafa sun hada da ka mars da kuma hatai. kuma za a ci gaba da ayyukan ceton ne kawai a cikin gidaje 40 na yankunan a kusan duk yankunan da iftila'in girgizar kasar ya shafa an gama ayyukan ceto a cewar shugaban hukumar onus cesar girgizar kasar mai karfin maki 7.8 da ta afkawa kudancin turkiyar da siriya ta yi sanadin rayukan mutane 40,689 a turkiyar a cewar alkaluman baya-bayanan da hukumar ta afar ta fitar a hukumance a wannan lahadin To a game da wani labarin da ke da alaka da wannan a Ghana idan an jima ne gawar dan wasan kasar Christian Asu zuwa za ta isa kasar daga Turkiya inda ya rasa ransa sakamakon girgizar kasar da ta afkawa kasar a wata sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Ghana ta fitar ta ce gwamnatin kasar na gudanar da shirye-shirye domin tarbar gawar dan wasan gawar Atsu za ta isa Ghana ne a jirgin Turkish tare da rakiyar jakadan Ghana a Turkiya. da kuma iyalan dan wasan sanawar ta ce gwamnatin kasar tare da hukumar wasannin kasar ne za su tarbi gawar a filin sauka da tashin jiragen sama na kasa da kasa da ke kotoka a tu dai ya rasu ne a sakamakon girgizar kasar ta abukawa turkiya da siriya kusan makonni biyu da suka gabata a tu mai shekara 31 ya yi wasanni a kungiyar chelsea da kuma newcastle To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Bayanai daga Siriya na cewa mutane sha biyar ne da suka hada da fararen hula suka rasa rayukansu a wani harin sama da Isra'ila ta kai a cikin daren Asabar zuwa wayewar wannan safiyar ta Lahadi kan birnin Damascus da kewaye. Ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta Siriyan da ke da mazauni a Birtaniya ta ce har-haren sun kashe mutum sha biyar ciki har da farar hula. ya kuma lalata gidaje a birnin ma'aikatar tsaron siriya ta ce makiya sun kai wani hari ta sama daga tuddan golan da ta mamaye inda suka auna wasu yankuna da damascus da kewaye ciki har da wuraren zama mutum biyar sun mutu kuma wasu da dama na cikin mawuyacin hali in ji ma'aikatar tsaron ta siriya jami'ai sun ce an lalata wani gini a tsakiyar unguwar kafir suma da ke birnin damascus taron kungiyar tarar afirka da ke gudana a birnin addis ababa na kasar habasha ya zaɓi shugaban comoros azali asumani a matsayin sabon shugaban kungiyar na wannan karo sabon shugaban kungiyar na karba karba ya bayyana matukar farin cikinsa akan zaɓin da aka yi masa a matsayin ta na shugaban wata karamar ƙasa a nahiyar mai jama'ar da basu kai miliyan guda ba a daidai lokacin da a cewarsa nahiyar ke fama da manyan ƙalubale manya-manyan ayyukan da ke gaban sabon shugaban sun hada da aiwatar da yarjejeniyar ta ciniki marar shinge ta afirka da matsalolin tattalin arziki da cimaka da suka biyo bayan annobar cutar corona da kuma yakin ukraine da matsalolin tsaro da ke adabar nahiyar ga kuma matsalar sauyin yanayi ƙungiyar international crisis group da ke sanya ido kan rikice-rikice a duniya ta ce sabon shugaban na buƙatar aiki tare da wasu shugabannin kasashen nahiyar domin aiwatar da wa'adin shugabancinsa na ƙungiyar ta tarayyar afirka Mr. Asumani ya karbi shugabancin kungiyar ta AU ne daga hannun shugaban Macky na kasar Senegal. To zama a karshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan Radio Hausa VOH. To madalla yanzu kuma ga shirin Afirka a yau.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 To a shirin na yau za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda ƙungiyoyin farar hula na ƙasar suka nuna fushinsu a kan kame wani takwaransu kuma jagoran gamayar ƙungiyar farar hula ta M. Susandu Abdullahi Saidu wanda suka ce tamakar mai da hannu agogo baya ne game da dokar da majalisar dokokin ƙasar ta amince da ita watannin baya na kare masu fafatkar kare hakkin ɗan adam. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To Marila a jamhuriyar Nijar kungiyoyin farar hula ne na kasar suka nuna fushinsu akan kame takwaransu kuma jagoran gamayar kungiyar farar hula ta M Sando Abdullahi Saidu wanda suka ce ta mai da hannun agogo baya ne game da dokar da majalisar dokokin kasar ta amince da ita watannin baya na kare masu fafatukar kare hakkin ɗan adam. a sanarwar da suka fitar ranar lahadi da ta gabata kungiyoyin sun taɓo batutuwa da dama da suka jibanci halin da ake ciki a ƙasar game da batun yaƙi da cin hanci da rashawa da muggan laifuka tsadar rayuwa tsaro da dai sauransu amma da farko dai kungiyoyin sun yi tuni da makasudin su na fitar da wannan sanarwa kamar yadda za ku shi ta bakin malam musa tangari na kungiyar farar hula ta alternative espace citoyen to abin da ya sa muka kirayi wannan taro shine ganin cewa a kwanakin nan da suka wuce akwai abokin aikinmu abokin gwagwarmayarmu Malam Abdullahi Saidu wanda aka kama akan cewa ya sa wuta ga waɗansu runwa a garin tamu inda ake hako zinariya sanin kowa ne malam abdullahi ya tahi wannan yanki bayan da aka kai hari aka samu labarin cewa an kai hari ga mutane hari kuma a cikin jirage da aka ya je saboda ya yi bincike a bisa abin da ya wakana a can a matsayin shi na mutum mai kare hancin biladama ya gani kungiyansu ta je ta gani sun hudo rahoto rahotanninsu suna nan da farko aka ce ai maganan da ya yi da rahoton da ya hudo su ne rahoton karya akan wannan aka tungumin shi aka yi ja in ja kuma daga baya aka ce an bar wannan zance yanzu ana zargin shi ne da cewa shi ne ma ya sa wuta a rohan mutane masu hako zinariya wannan zance kuma kowa sanda zancen karya ne a cikin sanarwar kungiyoyin sun bayyana cewa an kama abokin gwagwarmar tasu ne saboda ba a son aikin da yake har da na sauran kungiyoyin an kama malam abdullahi ne don saboda ba a son aikin da yake yi kenan ba a son aikin da mu duka kungiyoyi muke na saboda duka kungiyoyin mu wannan abin ya shahe mu kuma mun ji ciwon abin da ya faru mun san da cewa an aikata aikin da bai dace ba a wannan kuma ya kamata a yi nazari a doki matakai bisa kan abin da ya faru a huddo ma wanda aka toye hakkin su a huta musu kungiyoyin sun kuma taba batun yaƙi da cin hanci da kuma rashawa a ƙasar wanda ke tafiyar hawainiya a cewar su sabanin alwashin da shugaban kasar ya dauka na biyu ya ce zai ci gaba da yaki da cin hanci da rashuwa da waɗansu ayyuka miya kuma ya ce zai ci gaba da neman sulhu hatta ma da waɗanda suka ɗauki makamai kenan zai ci gaba da eh, sulhu akan duka matsaloli da ake fuskanta tare da kungiyoyi bancin shi ya doki alkawalin cewa shi da kanshi zai yi hanyar da mutanen kasar nan gaba daya bangarori daban-daban ra'ayi daban-daban a samu haɗin kai bisa kan matsaloli da ake fuskanta a zamna a yi shawara ina ne mahuta a bisa matsaloli da kasa yake fuskanta to bayan shekara guda sai aka ga cewa lallewa alkawalin nan ba a cika su ba bisa kan abu da yawa tunda mun ga ana kamun mutane shi wannan kamun da aka ma abdullahi muna ganin cewa harkan shari'a yana nan yana rabe cewa a ƙasar wannan babban matsala to akan wannan ne mu a matsayin mu na kungiyoyi muka yi Allah wadda da irin wannan aikace aikace da ake yi na a kama mutum saboda ra'ayin shi a je a darbe shi wannan abu ne wanda ya kamata a ce an daina shi an shiga wani babi daban a wani share kuma na sanarwar kungiyoyin sun ce sun lura akwai wasu hukumomi da ke cin karansu babu babbaka a kasar ba tare da an tsawata musu ba kamar yadda malam musa cangari na alternative espace citoyen ke cewa akwai wadansu hukumomi wanda su da kansu suna nuna rashin bin doka shi ne muka ɗauki misali kamar na majalisa da bata za a zo a mata bincike akan yadda suke tafiyar da dukiyar al'umma kuma muka yi kira ga shugaban kasa ya kayan manta da alkawalin da ya dauka da ransuwan da ya yi bisa kan kur'ani da alkawalluka da ya dauka a yayin da aka rantsar da shi da kuma bayan da ya yi muhawarori da sauransu alkawalin da ya dauka na cewa zai yaki cin hanci da rashuwa da kuma zai kiyaye 'yancin bil'adama kuma ba zai sa hannun shi ba a cikin harakan shari'a dama kenan in ban mu so fitina ya yadu muna son kwanciyar hankali ya kamata a bi hanyar suru wannan kuma nauyi ne wanda ya rataya bisan shugaban kasa shi ya kamata ya dauki matakai a wannan kuma ya kiyaye duka 'yancin ya yi sulhu da kungiyoyin kwadago da kungiyoyin hula da jam'iyyun siyasa da duk mutane domin a huskanci matsaloli musamman na tsaro da na sadan rayuwa da duk wadansu matsaloli wanda suke bullowa a ƙarshe mun yi kira ga eh, malam shaibu muza da yaji manu wanda su ne alkalai wanda su ne suka kawo duk wannan matsala na game da abokinmu da su da kansu sun san hanyar da za su bi su sake shi a gaggauce koma cikin iyali shi dai kamewar da aka yi wa dan fafatkar malam abdullahi saidu na kungiyar na zuwa ne shekara guda bayan ganawar da shugaban kasar bazum muhammad ya yi da kungiyoyin farar hula na kasar a wani mataki na tattauna batutuwan da suka addabi kasar da zumar a gudu tare a tsira tare malam manuhu arzika shugaban kungiyar farar hula ta mpcr na daga cikin waɗanda aka yi ganawar da su a wancan lokacin ga kuma abin da yake cewa eh, bara lokacin da shugaban ƙasa ya gaice mu a matsayinsa na shugaban ƙasa mu kuma a matsayinmu na ƙungiyoyi na hula mun tashi mun tafi mu kai maganganun da duk ya kamata mu yi bisa kan matsalolin ƙasa da yau Allah ya aza mashi nauyin jagoranci eh, a matsayin shi na shugaban ƙasa mun yi maganganu mun sha hankalin shi bisa abubuwan da ya kamata a ce an sa hankali a kansu musamman bisa alƙawulin da shi da kansa ya yi su a kan eh, lokacin da aka rantsar da shi na cewa za a ɗaukan matakai na aiwatar da aiki a kan dokokin ƙasa musamman za a yaƙi yaƙi da cin hanci da rashawa za a yaƙi da abubuwan da suka damu jama'a cewa da matsalar tsaro da kuma matsalar tsada rayuwa to duka a wannan mun yi maganganu in kuna tunai su ne muka tunatar da mutane cikin wannan sanarwa muka ce ga abubuwan da ya kwaɗi ga abin da ya ce ya ɗauka alkawali kuma yanzu bayan shekara guda wanga ba wani ne ba ya ce ko wani ya ce kaza ce kaza mu ne ya faɗa ma mun kai magana da shi akan maganganun da muka yi da shi ne muka hango cewa har yanzu abubuwan da aka ce za a yi ba a yi ba ana nesa cikin sauran yana aka ba mun ga abubuwa da dama alkawulla da ya dauka musamman na zancen inci da walwala da ya kundin tsarin mulki ba shi ba ne yake ba da su kundin tsarin mulki ne na ƙasa ya nuna cewa niger jamhuriya ce wadda take mai zaman kanta mai aiki da dokokin ƙasa kuma mai aiki da eh, tsari na demokrasiya wanda ta ba da damar cewa 'yan ƙasa an yi masu hanyar su yi unhani da abin da ake ce ma kula eh, da da inci da kuma ɗaukar 'yan ƙasa duka daidai wa da ga ƙasa da kuma tsaye da shari'a shari'a ta gaske shari'a ta adalci bisa kan dokokin ƙasa da kuma mutunci garkuwar mutuncin ɗan adam da mutuncin ƙasa da kuma eh, tabbatar da kowa kowa an sa ya samu wadata zuci akan cewa ana abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasa yan ɗebe mutane shakku kuma ana yin ƙoƙari na ganin ƙasa ta sa hanya bisa ganin abin da zai kawo kyautata rayuwar al'umma to kenan yanzu shine muka kwatanta mun hango cewa cikin tahiya akwai tangarɗa akwai kurakurai abubuwan da aka ce za a yi ba a yi ba kuma abin kamari yake ci gaba da to kowane kira ne kungiyoyin suke da shi ga hukumomin kasar mun yi mashi kashedi da kuma jan hankali na tunatarwa bisa kan abubuwan da ya kamata a ce a matsayin shi na shugaban kasa ya san da su kuma zai ya aiwatar da su in kuma bai aiwatar da su ba kenan abin da zai biyo baya ya kuka da kanshi tun da kundin tsarin mulki na kasa ya wajabtar da shi na yayi ma ƙasa doka ƙasa ladabi da biyayya kuma duk wanda ya yi ba daidai ba ya kamata a ce shugaban ƙasa ya ɗauki matakan yin abin da ya kamata a kan shi ya yi kuma duk abubuwan da aka hiddo yanzu kurakurai iri-iri ga sunan tabargaza iri-iri da aka hudo wanda aka eh, eh, eh, hukumomi da dama na ƙasa sun gudu musamman watan koli ta lissafi ta yi bincike ta hudo rafor guda biyu wanda ta nuna a cikin wannan rafor din nan irin tabargazar da ake yi wuri-wuri hukumomi hukuma zuwa hukuma na ƙasa musamman a assembly national da aka yi abubuwan da ba su dace ba wanda a yau din mun ga har yanzu an ki daukan matakai kuma assembly ma kamar ta nuna ma bata damu da wannan abun da ake faɗi ba doka ce kuduri na 46 na kundin tsarin mulki na kasa ya wajabta ma shugaban kasa eh, ya dauki matakai na cila samu kowa ya bi kan doka da shi da mu duka kenan ba a kazancan matsayi ba kowa ba a yahe mashi ba an wajabta mu kowa ya larabtar da kanshi akan dokar kasa kundin tsari mulkin kasa da dokokin kasa to a yau din nan abubuwan da suke faruwa mun gani akwai ana tsambare mun ga ana yin akwai yan gata akwai yan rata akwai wanda suna yin abin da suke so basu da babu wanda dame su akwai wanda kama ma abin alamu na hasashe ne ake kuma su ake toma ake gallaza zama. misali yanzu abin da ya faru wannan abokin aikin namu abdullahi saidu eh, shugaban ripad da da wannan eh, haɗin gwiwar suka na ms wasandu kenan abin da ya faɗi a shi yanzu an ce ga tuhumar da ake mashi na akan ya rubutu ya ce kaza da bayan aka zo aka sake aka ce a wai shi da kanshi ya je kunna ya kunna wuta don saboda ya samu damar yin rahoto akan abu hankali na ɗauka wannan cikin ƙasa a ce akwai ana iya kirkira wannan makarƙashiya a ce za a yi shari'a a samu jami'an shari'a wanda ga yarda su ba da kansu don a samu a galla zamu mutum ba bisa kan gaskiya ba kuma yi mutum shi laihi in ya yi laihi ko mi an kai mashi ba matsala kuma ko kowa da yake ko kowa ce ta gaskiya na na a tausaya ma bayan Allah da an ka galla zama yau in kun ce za ku biyan diya kenan kun yarda a ko wanda gwamnati ne musu ta'addanci To masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wuta fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa. Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa a kasance cikin koshin lafiya. Sannan daga ƙarshe ga shirin muryoyin masu saurari. Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muririn ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh gidan radon teran ina muku fatan alkhairi to da farko mun zo karshen mako za mu gaishe gaishe ga yan uwa abokan arziki akwai haruna samari haruna idris wanda yake libya dan mutanen zandar akwai sanusi madattai akwai akwai tasu madattai akwai mm, tsoho mai albarka wanda yake babban birnin yamai yawa akwai sarkin aiki malam rabilu sarkin aiki na kasa baki daya akwai sulemani wanda yake maradi akwai dukkan yan damagaran din nan ina gaida su gaba ɗaya dukkan yan zaɓe san kaɗin nan ina gaisar da su akwai mutanen agadas akwai shugaba uban tahiya ta kansa hassan barka ina maka fatan alkhairi insha allahu duka da wanda ya ji na ambatai da wanda bai ji na baita ba to duka ina gaida kowa da kowa yan wannan babban gida da fatan alkhairi zuwa gare ku kuna tare da Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasagi jamhuriyar Nijar jihar Maradi sai an jima a huta lafiya hazawa salam a gaida mana kowa da kowa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon Iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai dangance da karshen mako da kuke bamu dama muna gaida ɗiyan uwa da amana arziki Alkasun babalima a har daga jihar Agadez a jamhuriyar Nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka muna so mu gaida yan uwa da amna arziki musamman wakilanmu na jihohi da na kasashe ina gaida wakilinmu malam alhaji na bunu wanda ke kasar cote d'ivoire ina gaida shi kware ina gaida wakilinmu na ghana zaharaddin plaso rijiyar lemu wakilinmu na kungiyar masu kira da saurare ina gaida abdulmumin muhammad mataimaki na ne na kwamitin amintattu ina gaida wakilinmu na jihar da magaran sanushi madatta maɗatai da mai watsa labarai kabiru sul usman ina gaida wakilinmu na maraɗi malam salifu ina gaida tresorier general muhammadu dan baribari ina gaida mataimakin shi ibrahim haruna bingirawa da duka wanda ke cikin wannan kwamitin amintattu mamburori ina musu fata alheri ina gaida su allah taimake mai ba musu adarbo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na tera mai magana isu ne ma'aikata da magaram jamhuriyar nijar na kira ganin maɗatai da magaram ina so ku ba ni dama in gaishe gaishe ƙarshen mako da farko akwai wannan wakilin shirin hassan barka da ma'aikatan radio ta hirar baki da akwai sami shi ta shugaba ila mai kantiyar shayi garkin daura akwai wurin mori jatkwari da magaram akwai kabir sula usman mai sai da kayan gini ne bakin taransa da magaram akwai alkasin baba lima aharam agaras akwai alkasin agaras ilis firizir a yanzu agaras akwai tasirin gwetur ya kuma mai aski ba da kamar soja mai adadi ta sauni da magaram akwai lettero mai rastoran bakin ofital da magaram akwai musa mai na kanduna Bello Bukar Nijar akwai Hamidu Kalalafuwa Difa akwai Baban Dama da ina gaida a ɗahir zakin soya bulbaro akwai zanid Ali Feti Famudik akwai abokina abdoki Abdokibi akwai Hussein Star kasuwar kwalliya Gwani Lawan Ali game da kurar Samariya Haruna wanda yake Libya na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu ta hausa jamhuriyar musulunci ta Iran na godiya da kuma mu dama don mika shirye shan mako da farko ina gaida tasirin gwatudu Tudu, yara Tayar ina gaida Udu Mamadu ina gaida gaida alkasun baba liman ina gaida idi kori abdul mana ina gaida hamsin mai ɗauka firizidan na masu kira saurari ja da ina gaida rabuwar firizidan fandatan na masu kira saurari ina gaida idi kori ina gaida abdul kibiya ina gaida samariya haruna ina gaida sabi shehu garin karyani ina gaida isa ina gaida hassan ilaji umar ina gaida hussein star bakin kulla ina gaida muhammad dan bari bare ina gaida kadori digaga ina gaida tsohon albarka ina gaida samariya haruna ina gaida dukkan masu sauraron mu 'yan birnin da karkara kuma ina gaida 'yan kungiyar masu kira saurare jihar lishin da magaram jihar da magaram shugaba ramin s president fanatar kuma ina gaida president na masu kira saurare cewa da alkasum abin limana Abdurrahman sunana wanda aka sani da Abdo Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar ina so a bani dama kamar yadda aka bamu dama duk ƙarshen mako mu gaida yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida Hassan Barka shine mai watsa shiri da shi da abokan aikin shi ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokina Alkasim da ke Agadas ko kuma Alkasim babaliman shugaba ne na kwamitin amintattu ina mishi fatan alkhairi ina gaida mamman buniya awashe ina gaida abokina sabu usa biola usaini sitar kaso kwaliya isu madattai sunushe madattai ina musu fatan alkhairi ina gaida abokina abdulaziz n zero mushashayabu a unguwar kadamari ina gaida sabu usa biola da sani sangwar mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdoki biya na kira ku daga unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arzikin mu na farko dai ina gaida group almusulun ina gaida group kwamitin amintattu ina gaida iliya hamidin nan yamai ina gaida nazibi ibrahim ina gaida ibrahim haruna ina gaida hada mai kwamfuta ina gaida mai shayi da aljannu nan yamai ina gaida muhammadu dan bare bari ina gaida ambuka senegal ina ina gaida alhaji bahari Benegal, ina gaida tango kane na ina gaida maliki kane na ina gaida muhammadu wanda ka zama lagos amma yanzu yana ba ina gaida alhaji hamza a biyaso ina gaida rahamu a biyaso ina gaida sala major a biyaso iliya hamidu naga kana rigo ban mance da ka ina gaishe ka wancan alhaji amman nan yamai ina gaishe shi kai duk wanda bai ja na ambata suna ne ina gaida kowa da kowa allah ya bar sa allah taimaka Hassan Barka ina gaishe ka kuna tare da Isa Bukar tsoho Mararka aulun mai mai jamboriyar Nijar. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu mu da waraka doh Hausa Radio ina yi muku fatan alkhairi eh, ina gaida 'yan jihar da magaram gabaki ɗaya da sauran jihohinmu na ƙasar Nijar dubin gaisuwa da fatan alkhairi. Eh, Sunushi maɗattai isu maɗattai ina miƙa muku saƙon gaisuwa da fatan alkhairi madadin ku ina gaida dukkan 'yan jihar da magaram ina gaida 'yan maɗattai gaba baki daya ina gaida yan gurub gurub da yan fada fada ga baki daya abokina ibrahim haruna kungira ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa gare ka da dukkan yan uwa da abokan arziki da suke cikin wannan gida mai albarka ina muku fatan alkhairi alkali baba liman ina mai saƙon gaisuwa ta zuwa gare ka da dukkan 'yan uwa 'yan najeriya baki daya saƙon gaisuwa zuwa gare ku daga naku samaria haruna idris Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran mai magana Uda Mamadu a Jetkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Da yake yau Juma'a ne zan yi amfani da wannan dama in gaida 'yan uwa da amannan arziki. Farko ina gaida jagoran shirin Malam Hassan Barka da babban abokina Ibrahima Haruna Bingirawa da Sanusi Madatte da Isuhu Madatte da Tasiu anguwar tudu da babana muhammadu dan bare bare wanda yake yame da isa bukar tsoho mai albarka da iliya mai kanti da shayi girkin daura da haddabi mai kwamfuta ahmed ladan girkau da gwani ali lawan gamadan Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na gidan rediyo Tehran mai albarka mai magana Hamisu mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sauraron radiyo rashin da magaram to tun da muna cikin karshen mako za mu mu isar da sakon gaishe-gaishe da abokan arziki musamman ma yana gaida shugaba na kungiyar ta masu kira da sauran radio nijar ga baki da raba mai aski yana gaida dazuman taksim mutum mai hada hulɗa na kungiyar masu kira da sauran radio ina gaida baba isa magatakara na kungiyar masu kira da sauran radio ina gaida suleiman dan minista majin kuɗi na kungiyar masu kira da sauran radio yana gaida usain sitar kasuwar kwalliya yana gaida ako mai aski ba da raka ina gaida baba ya gambatumiya ina gaida solution na madattai ina gaida tasu na unguwar tudu ina ina gaida ibrahim mai gaskiya shirka da mata mai ina gaida sadi sa'idu daura ina gaida ila mai shayi garkin daura ina gaida kaɗuwar diga ga ɗan mulanin warji da kamar na kungiyar masu kira da sauran radio na afirka da na nan garin da magaram baki daya sashen hausa na gidan radio iran sunana sanusi madattai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar niger a yau na shigo wannan zaure ne dauke da sakonnin sada zumunta zuwa ga yan uwa da kuma abokan arziki da farko akwai isuhu madattai da magaram usaini star gawan kwalliya da magaram yakuba mai aski ba da raka su ango tudu da magaram akwai hassan ilaji umar anan da magaram sai kuma kabiru sula usman anan da magaram ba kuma zan manta da abdurrahman wanda aka san da abdul gibiya ba akwai miji sojan mai adaidaita sannan ina mika sakon gaisuwa zuwa ga mati dan kore bilma garin akwai kuma uda mamadu ujat kori sai kuma haruna ibrahim mai anguwa bingirawa sannan ina mika gaisuwa zuwa ga mamman binya yakubu awashe ba kuma zan manta da tsoho mai albarka tare da alhaji amman tari waɗanda suke a birni na yamai ba sannan ina mika gaisuwa zuwa ga alkasim baba liman ahra agaras akwai alkasim a can agaras din sai siti tayar tare da banzema agaras ba haka kuma zamanta da shugaba iliya mai kanti da shahi garkin dauraba akwai ilyas yakuba digawa akwai haɗabu mai kwamfuta mai yama sannan akwai nazifi ibrahim rigar malam shagari sai kuma gwani lawan ali gama dankura akwai ahmad ladan girkau da dukkan al'ummar da ke sauraron wannan tasha sun maɗaɗai da magaram ina gaida su. assalamu alaikum biyu hausa mai magana abdulmana mai yantuwa da magana da farko a gaida mun shugaba rabu mai aski a gaida mun idi koriya na mai ramutuwa a gaida mun da zumunta kasimu to a gaida mun hawala wurgas a gaida mun lawan wadata da aguwa a gaida mana ɗayar mai kwamfuta mai yamma lokal gama a gaida mini ɗoho mai albarka a gaida mana kowa da kowa da suke sauraron a halin yanzu mai magana abdulmana mai ramituwa da da magaran ku tashi lahiya. to da fatan lahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin kissoshin rayuwa. Kissoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Barka mu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. shi wanda a cikin sa muke kawo muku isoshi da suka zo a cikin alkur'ani mai girma da kuma so tafai kamar littafin nan na da san rasto wato kisoshi na gaskiya na shahid allama mutahari ko kuma littafin musnawi na maulana jalaluddin ar-rumi a lokaci guda kuma yana taɓo muku wasu batutuwa da suka shafi matasa da fatan masu su ce da mu kuma shi shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwalle shirin. Au shirin namu zai muku zai kawo muku kissar ashabul ukhdud ne da kuma irin darussan za a koya a cikin wannan kissa kamar yadda ya zo a cikin tarihi a lokacin da manzon Allah tsaya da amincin Allah su fata gaishe da alayensa ya kasance a garin Makka musulmi sun kasance su ne marasa rinjaye amma mushrikai da masu bautar gumaka su ne suke rike da dukkan madafin iko a ƙasar Makka kuma sun cutar da musulmi sosai kai hatta manzon Allah ma da kansa shi ma bai tsira ba an cutar da shi sosai mushrikai sun sanya kahon zuƙa sosai kan musulmi amma wannan bai sa haƙarsu ta cimma ruwa ba don kuwa bai sa musulmi sun ja baya daga riko da abubuwa na musulunci da suka yi imani da su ba matasa da suke da ƙauna da san annabi isa da imani da allah an kai su wurin azabtarwa kuma ai musu azaba mai tsanani idan muka yi nazari game da yadda aka azabtar da musulmi a makka za mu gane cewa ba a samu musulunci cikin sauƙi ba duk da irin yadda aka azabtar da musulmi da gana musu azaba da ya kai ga wasu sun yi shahada amma dai bai sa sun bar manzo mai tsada aminci su tabbata gare shi da alayensa ba suna nan tare da shi babu abin da hakan ya kara musu sai karfin imani da da jajircewa da kuma kara musu ƙaimi. ɗaya daga cikin alamomi na cutarwa da gane azaba da mushrikai suka yi musu shine tilasta wa musulmi barin gidajensu tare da yin gudun hijira daga makka zuwa sha'abi abi talib inda musulmi ba su da mai ba su kariya a wajen babu abinci da za su yi amfani da shi kuma ba su da wata alaka tsakaninsu da makka da mutanensa an yanke duk wata dangantaka tsakaninsu da mutane da garin makka a nan wajen ya kasance hatta sai da tuna khadijatul kubra mai arziki da dukiya ita ma ba ta da wadataccen abinci da za su ci a wajen tsananin zafin rana da ke cikin jaziratul arab ya sanya fatar fuskar wasu daga cikin su ta kone ta yi ja sosai kimanin shekaru uku musulmi suka kwashe a wannan yankin amma duk da irin matsalar lamba da wahalhalu da karancin abubuwan more rayuwa na yau da kullum amma ba su sa sun bari hasken fitilar musulunci ayon alkur'ani masu shiryarwa da sanya zukatan musulmi masu ƙuna an saukar da su ga manzan Allah tsiya da aminci tabbata gare shi da alayensa tsarkaka da kuma sanar da su irin wahalar da mummunai suka fuskanta kafin bayanar musulunci don musulmi su zama masu ƙarfi da kuma ƙara musu ƙarfin ruhi sosai wajen tunkarar maƙiya abokan gaba daga cikin abubuwan da ƙur'ani ya kawo domin ƙarfafa ruhin musulmi shine kissar ashabul kafi da ya zo a cikin suratul buruj To akan wannan bari mu shiga cikin bayani kan abin da ake nufi da Ohudud wato ramin wuta. An yi wani sarki mai suna Zunuwas a ƙasar Yaman ya kasance yana karkata zuwa ga ƙidun Yahudawa don haka da ƙarshe ma dai ya gun abin aƙidar Yahudanci. Har da kai ga ya zaɓi suna Yusuf a matsayin sabon sunansa kuma ya ba da umarnin cewa dole ne dukkan mutanen garin su koma masu bin irin addinin da ya koma wato addinin yahudanci an ba shi labarin cewa a arewacin jazirar larabawa a garin najiran akwai wasu gungun mutane suna bin addinin kirista ne kuma ba a shirye suke su bar addinin nasu ba ya ce ya zama wajibi mu je wajen domin mu larabtar da su don haka ya kama hanya tare da bataliya mai ƙarfi zuwa garin najiran suka gina ramuka daban-daban wanda kowane daga cikinsu zurfinsa ya kai mita arba'in sannan suka haɗa gagarumar wuta a cikinsu inda kana hango harshen ta daga nesa sai sanya aka tattara waɗanda suka yi imani da annabi isa alaihi salam aka jera su a gaban ramukan nan kuma aka yi musu barazana barazana na za su canza kuma aka yi musu barazana na ko su canza su koma mabiya addinin yahudanci da dama daga cikinsu sun jajirce sun zama abincin wuta Alƙur'ani mai girma yana magana da musulmi da zuwa kasance cikin cutarwa da takurawar mushrikai kwarai shawa ya ce duk irin azabar da za a yi muku ai ba za a sanya ku a cikin wuta ba saboda ta hanyar tunatarwa da irin wannan jajircewar kuma za ku jajirce wanda ƙarshe allah maɗaukin sarki zai ɗaukar muku fansa a kansu kamar yadda za mu yi ishara a nan gaba kaɗan yadda Allah maɗaukin sarki ya ɗauki fansa kan sarki was game da sarki was game da abin da ya yi wa waɗanda suka yi imani da annabi isa alaihi salam a daidai wannan gabar akwai abin lura a nan da ya kamata a kula da su shine cewa 'yan sahayuniya 'yan mamaya da suka cika duniya da farfagandar ƙarya na cewa an zalunce su inda suka yi amfani da wannan damar wajen yin amfani da labarin kanzon kuregi na kisan kiyashi da suke cewa hitler ya yi wa yahudawa alhali su ne na farko da suka taɓa haƙa ramuka suka kunna wuta a zamanin sarki zunuwas don su mayar da mutane yahudawa da ƙarfin tsiya sanadiyar haka suka da kona waɗanda suka yi imani da annabi isa alaihi salam to ma saurare gan lokacin da aka ɗiura shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke da darussan za mu koya daga wannan kissa ta ashabul hudud kuma anan zan jarin zamun shirin gan lokacin na hararan mu amma idan wani su taimaka shirin kammala ni ma da shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin amsoshin aƙidu. Amsoshin aƙida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سراروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin aƙidar musulunci to kamar yadda muka sani ne kukan turo da tambayoyi waɗanda suka shafi al'amura na aƙida mu kuma mu ba ku amsa daidai da irin tambayar da kuka turo wancan shiri da ya gabata mun amsa tambaya ce mun kuma kawo ƙarshen bayar da wannan amsa wadda wani mawan allah ko malam habib ne ya yi tambaya a kan al'amura waɗanda suka shafi cewa wai aƙidar shi'a da gaske ne ta ginu akan idan mutum zai shiga musulunci sai ya yi wasu maganganu na cewa wasu daga cikin sahabban annabi suna wuta ko ba haka ba ne to mun ba shi amsa mun yi shirye-shirye wajen guda hudu ko biyar da suka gabata wajen ba da wannan amsa kuma tare da fatan da shi wanda ya tambayar da kuma ku masu sauraro kun gamsu da amsoshin da muka bayar idan kuma ma akwai wani abu wanda ya shige muku duhu to mu a shirye muke ku turo mana sai mu ainihin ba da amsa dangane da amsoshin da muka gabatar yau cikin yarda allah ga wata tambayar wannan tambayar ita kuma ta zo daga wani bawan allah mai suna muhammad inuwa gashuwa najeriya muhammad inuwa gashuwa yake cewa filin aƙidar musulunci ina yi muku fatan alheri tambaya din da nake cewa zan gabato da ita ita ce wai dangane da al'amura da suka shafi imamai na ahalul baiti akwai wani wanda ma labudda abinda na fahimta shi ba mabiyan ahalul baiti ba ne mu kuma a nan gashuwa da yake mu mabiyan ahalul baiti ne mukan ji bayanansa da maganganunsa wanda mun san ba haka ba ne ba kuma gaskiya ba ne to amma da yake ba mu yi karatu ba ba mu kasance mun iya ba shi amsa cikakkiya ba abin da yake yawan magana a kai shine cewa mukan wai 'yan shi'a a bisa aƙidarsu su imamai ɗinnan da suke faɗa goma sha biyu da annabin rahama sun ɗauki cewa a aƙidance duk mukamin su guda ne banda ma haka hadisin annabi da hadisin da waɗannan imamai suke magana a kai abu guda ne babu wani zance daga cikin zantuka ɗinsu da na annabi da ya fi wani wannan ita ce wai aƙidar da aka yi na ci a kai bal akwai ma wasu gurare za ka ji wani daga cikinsu yana cewa suna ma wai fifita a hadisan na su imamai din a kan ma wato hadisai na annabin kansa kuma wani su ma ya taɓa kawo wata hujja wani malami a birnin kudu da ke jihar jigawa yake cewa wai in kaji 'yan shi'a suna cewa sunna a matsayinta na maɓuɓɓugar shari'a to ba fawai sunan annabi suke nufi ba suna nufin sunna ce ta waɗannan imamai goma sha biyu kamar kenan yana so ya ce 'yan shi'a ba su yarda da ainihin sunna annabi ba sun yi zancen suna da suna tare da su to suna nufin sunnar imamai goma sha biyu kenan to tambayar da allah waɗannan bayanan duk da cewa ni mai magana mabiyin albert ne to amma waɗannan maganganun da suke fitowa daga su waɗanda suke bayanin waɗanda wahabiyawa ne salafawa ne suke yawan wannan maganar menene hakika muna fata za a warware mana akan cewa aƙidar shi'a dangane da hadisan annabi da kuma aƙidar shi'a dangane da hadisai na imamai dinnan yaya al'amarin yake ne da fatan za a ba mu cikakkiyar amsa mun gode to masha allahu masha allahu malam ah, muhammad inuwa gashuwa wallahi wannan tambaya kai ma tambaya ce wacce take mai muhimmanci kuma mun yi murna da ita ah, masha Allah ga kake bisa inda ka nuna kai mabiyin albert ne amma da yake wannan tambaya din ta zama kamar shubha suke ta bujurwa da ita akan akidoji na shi'a za shi kai ka bujuro da tambayar domin a bada amsa to da farko dai irin waɗannan tambayoyi ko kuma irin waɗannan shubuhohi waɗanda za ka iya samu musamman da yake daga ƙarshe kayi mana bayanin masu wannan tambaya ɗin masu waye su na masu salafawa irin waɗannan abubuwa ɗin ko da kuwa ma ka ce da su ka yi imani da annabin ma inda an ce kai mabiyan alibeti ne to goma za su ce baka ma yi imani da annabin ba domin su a kowane lokaci duk wani abu da zai bakanta aƙidar shi'anci da 'yan shi'a a kowane lokaci suke bibiyan wannan abu su bakanta su canja su yi kirkire na karya wato kullum su dai su cimma burinsu akan cewa sun bakanta shi an ci da 'yan shi'a to da farko dai idan muka dubi tambayar da shi wannan ba allah ya bujo da ita za mu iya cewa abu na farko matsayi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kuma matsayi na su wani imamai guda goma sha biyu kafin ma mu zo zancen hadisansu a'a matsayinsu tukun ai al'amari ne wanda mutum ma a bisa hankalin da allah ya bashi da kuma kwakwalwan da yake dauke da ita musamman in ya riski al'amura ya kasance mai karatu mai bayani kai ko baka karatu ma aka ce da kai wane ne manzo menene matsayinsa matsayinsa ya shige ma shi za a yi tambaya a kansa sannan matsayinsa ya shige ka kwatanta matsayinsa da matsayin waɗansu ko su wane ne su a cikin wannan doron ƙasa ɗin Allah ta'ala a cikin alkur'ani cewa yake cewa da mu tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd waɗancan fasu ne annabawa waɗanda Allah yake ya fifita waɗansu su akan waɗansu su? shin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe ba shine sayyidul mursalin ba ba shine khatamul anbiya ba in ku shine cikamakon annabawa kuma shi ne shugabannin manzanni baki ɗayansu to ai sai mu yi tambaya matsayinsa dai ga duk mutumin da yake ya kiran kansa musulmi babu zancen ka ce me matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam mutum eh, da ya kasance allah ya zaɓe shi ya turo shi da saƙo kuma ka fatan ga kowane ɓangare na aljanu da mutanen duniya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin allah yake cewa rahama ne shi ga gaba ɗayan aljanu da mutane allah ya turo shi to matsayinsa ba matsayi ne na a tsaya ma ana wani ɓata lokaci na bayani a kai ba ga mai hankali ga wanda ya san abin da yake saboda ka matsayin annabi mafi a'alan matsayi bayan Allah subhanahu ta'ala mahaliccin kowa da komai to daga a matsayi sai manzan Allah dama a cikin dukkan wata marhala da za ka iya tunaninta babu wanda ya kai matsayin rasulullah ko da ko mala'iku ko mala'ika jibril bai taba kaiwa bai taba tunanin ya kai matsayin da annabi Rahma sallallahu alaihi wa sallama ba ya kai saboda haka manzon Allah matsayinsa ya shige duk irin tunanin dan adam to wannan kenan in muka ce za mu yi wani bayani dangane da wai wahabiyawa ko salafawa sun ce wai 'yan shi'a sun ɗauki imamai goma sha biyu da kuma shi annabi akan wai sun ba su matsayi guda to kaga kai daga jin wannan kasan suna da wani hadafi na kirkiran ƙarya da buhuta ne domin su bakanta wa 'yan shi'a su nuna cewa aƙidar 'yan shi'a ga inda take to a takaice a dunkule kuma wannan magana ba gaskiya ba ce ƙarya ce kirkire ne ƙazafi ne wanda dama su salafawa sun saba yi kuma umma sun furta wannan magana to sun furta ta ne domin su bakanta ba komai ba ne kuma ubangiji subhanahu ta'ala masanin kowa da komai duk mutum duk irin zaƙin maganarsa duk irin kirkirarsa to ubangiji a duk mutumin da ya, lokacin da mutumin ya yi wasu maganganu irin wannan to Allah yakan sa mala'ikunsa su rubuta kuma sun rubuta wasu fatus alun kuma da sannu sai an tambaye ku ko salafawa da kuka yi wannan magana so akwai bayani kuma a tafsir da za mu fito da shi dangane da wannan al'amari insha Allah to saboda lokaci yanzu ana nuna mana za mu tsaya nan a shirin mu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa ahli tahirin ganin muna da sauran lokaci ga tushen wasu daga cikin labarun duniya. Hukumar kula da ayyukan ceto ta Turkiyya a FAD ta sanar a wannan lahadin cewa za a dakatar da ayyukan ceto da ake yi a kuma ci gaba da gudanar da ayyukan a wasu yankuna guda biyu kawai da iftila'in girgizar kasar da afkawa kasar ya shafa wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka shiga kasa da mako biyu da afkuwar girgizar kasar yankunan da girgizar kasar ta ranar 6 ga wata ta fi shafa sun hada da kahramamars da kuma hatai kuma za a ci gaba da ayyukan ceton ne kawai a cikin gidaje 40 na yankunan a kusan duk yankunan da iftila'in girgizar kasar ya shafa an gama ayyukan ceto a cewar shugaban hukumar onus cesar girgizar kasar mai karfin maki 7.8 da ta afkawa kudancin turkiyar da siriya ta yi sanadin rayukan mutane 40,689 a turkiyar a cewar alkaluman baya-bayanan da hukumar ta afar ta fitar a hukumance a wannan lahadin to a game da wani labarin da ke da alaka da wannan a ghana idan an jima ne gawar dan wasan kasar christian asu zuwa za ta isa kasar daga turkiya inda ya rasa ransa sakamakon girgizar kasar da ta wa kasar a wata sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen ghana ta fitar ta ce gwamnatin kasar na gudanar da shirye-shirye domin tarbar gawar dan wasan gawar atsu za ta isa ghana ne a jirgin tikishiya tare da rakiyar jakadan ghana a turkiya da kuma iyalan dan wasan sanarwar ta ce gwamnatin kasar tare da hukumar wasannin kasar ne za su tarbi gawar a filin sauka da tashin jiragen sama na kasa da kasa da ke kotoka tu dai ya rasu ne a sakamakon girgizar kasar ta abukawa turkiya da siriya kusan makonni biyu da suka gabata tu mai shekara 31 ya yi wasanni a kungiyar chelsea da kuma newcastle to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran bayanai daga siriya na cewa mutane sha biyar ne da suka hada da fararen hula suka rasa rayukansu a wani harin sama da isra'ila ta kai a cikin daren asabar zuwa wayewar wannan sabiyar ta lahadi kan birnin damascus da kewaye ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta siriyan da ke da mazauni a birtaniya ta ce harharan sun kashe mutum sha biyar ciki har da farar hula ya kuma lalata gidaje a birnin da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan zango sai kuma zuwa gobe inda za ku ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya